zaɓen zaɓen dubu biyu da ashirin da uku wacce kuma cikin ikon Allah muke gudanar da ayyuka na raya ƙasa kamar yadda muka yi Bayan wannan za ku iya tunawa cewa bayan zaɓenmu da kuka yi jam'iyyar APC ta jihar Kano ta kai ƙara inda ta ce ba ta yadda da zaɓen kuma da aka yi ba wannan an yi zama kuma a ƙarshe wannan kotu ta zauna rana ashirin ga watan oktoba 2023 inda ta yanke hukunci ta kuma ba wa waɗancan mutane wannan kujera da sunan su ne suka ci saboda rashin gamsuwa da irin wannan rashin adalci da aka yi mana muka zauna muka yi shawara da lauyoyinmu kuma muka sa su cewa su tafi kotu ta gaba wato appeal court domin wannan kotu muna da yaƙini a wannan lokaci za ta yi abin da ya kamata kuma ta ƙwato al'ummar jihar kano haƙƙinsu na zaɓe da suka yi wanda waccan kotu ta yi ƙoƙarin kwacewa. A yau sha bakwai ga watan Nuwamba abin baƙin ciki shine ita kanta wannan kotu ta gaba ta zauna ta kori ƙarar da muka kawo. Abin da suke magana a kai dalilin su guda ɗaya ne dalili shine jam'iyyar apc ta jihar kano ta kai ƙara kan membership ko kuma zama na memba na jam'iyyar nnpp wannan kora ƙara da aka yi a yau muna ganin ba a yi mana adalci ba haka kuma ba a yi wa al'ummar jihar kano adalci ba domin mun sani al'ummar jihar Kano sun fito kwansu da kwarkwata sun kaɗa mana gurgu A dangane da wannan muka yi shawara da masu ruwa da tsaki akan cewa lauyoyinmu su shigar da wata sabuwar ƙara a kotun koli ta Najeriya wato Supreme Court. muna da yaƙini in Allah ya yarda wannan kotu ta ƙarshe za ta kwato al'ummar jihar Kano wannan haƙƙi nasu haka kuma za ta kwato mana mu ma haƙƙinmu kuma za ta wancan rashin adalci da aka yi mana baki ɗaya. Ina so na yi amfani da wannan dama na tabbatar da al'ummar jihar Kano cewa mun yi magana da jami'an tsaro domin kare rayukansu da dukiyoyinsu. So da haka muna kira ga al'ummar jihar Kano da su ci gaba da ayyukansu da kasuwancinsu da dukkan abubuwa na walwala domin cikin ikon Allah wannan jami'an tsaro za su fito kansu da kwarfata su kare su muna so mu gaya wa al'ummar jihar kano cewa wannan matsala da ta faru abu ne na ɗan ƙaramin lokaci in allah ya yarda wannan kotu ta koli za ta karɓo muku hakinku kuma muna yi muku alkawari wannan abu da ya faru ba zai tsoratar da mu ba ba zai sa mu gaza akan irin ayyuka da muke muku na alheri ba musamman abubuwa na raya ƙasa da kuma abubuwa da za su tallafa wa maza da mata musamman matasa muna gode wa Allah da ya ba mu iko muke muku abubuwa wanda ya kamata wanda kuma al'umma cikin addu'o'i da suke mana cikin ikon Allah kowa yana ganin abubuwa da ake yi ina so na amfani da wannan dama na ƙara kira ga dukkanin al'ummanmu da kuma ma 'yan Najeriya waɗanda suke mana addu'o'i babu dare ba rana da cewa ci gaba da addu'a ga Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa Allah ya tabbatar mana da cewa wannan zalunci da aka yi mana bai ɗore ba kuma a cikin ikon Allah kotun da muka tafi ta karɓo mana haƙƙin cikin sauƙi. Waɗannan mutane da suke kai suka kai ƙara kuma suka murɗe mana wannan shari'a suna nan ne idan su ya rufe akan cewa sai sun hau karagar mulki ta kowane hali sun manta Allah ke bayarwa manta Allah ne ke kare ta waɗannan mutane in Allah ya yarda Allah ba zai ba su iko su dawo kan domin su ƙara gallazawa al'umma su kuma lalata Kano kamar yadda suka lalata ta. Alhamdulillah Kano garinmu ne ba mu da jihar da ta fita. Muna alfahari da Kano, muna alfahari da al'ummar jihar Kano. mazansu da mata domin irin gudunmawa da tarbiyya da suke bayarwa da kuma irin kwazansu domin ci gaban wannan jihata tamu. Muna gode muku, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.